masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niya da lol da nomad fm a ƙasar ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da marhaba rediyo sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Madina Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar yau goma sha hudu ga watan Fabrairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Yusuf Aliyu Harande ya ɗauke da kanan labarai. Sojojin Amurka na shirye-shiryen yiwuwan ci gaba da kai har-hare na tsawon makonni a kan Iran idan shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin. Tinkiya tsakanin Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yankin Afirka zai mamaye taron ƙungiyar tarayyar Afirka. Hukumar kula da kafafen yada labarai ta Habasha ta ƙi sabunta takardu. da amincewa da wasu 'yan jarida su uku mazauna Addis Ababa. Kanun labaran kenan A fagen rahotanni kuma yau a ƙasar Nijar muke baki ɗaya. Za ku ji yadda farashin kaya suka zama a kasuwa ana dab da kama azumin watan Ramadan. Eh, a bana kayayyakin da za su zo su insha Allah za su zo da sauƙi fiye da bara. Sai kuma ziyarar gani da ido da magajin garin Agadez ya kai wasu sassan ƙasar domin magance yawan samun gobara. Kiran namu kuma ga al'umma shine su maido kan hankalinsu bisa abin da yake faruwa kuma su sa ido Kafin rahotannin su zo muku bari miƙa ku ga Yusuf Aliyu Harande domin ya kawo mana cikakkun labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Amurka na shirye-shiryen yiwuwan ci gaba da kai har hari na tsawon makonni akan Iran idan shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin. Jami'an Amurka biyu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, lamarin da ka iya zama wani rikici mai tsanani fiye da yadda ake gani a baya a tsakanin kasashen. Bayanan da jami'an suka yi, wanda suka nemi a sakai sunansu saboda yanayi na tsaro, ya ƙara dagula al'amuran diplomasiyyar da ke tsakanin Amurka da Iran. Wakilin Amurka na musamman Steve Witkoff da Jared Kushner za su yi shawarwari da Iran a ranar Talata a Janiba, tare da wakilai daga Oman a matsayin masu shiga tsakani. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya yi gargaɗi a yau Asabar yayin da Donald Trump ke son cimma yarjejeniya da Tehran, yana mai cewa wannan abu ne mai matuƙar wahala a yi. A halin da ake ciki kuwa, Trump ya tara dakarun sojoji a yankin lamarin da ya ƙara dagula fargabar ɗaukar sabbin matakai na soji. Jami'an Amurka sun ce a ranar Juma'a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta aika da ƙarin wani jirgin ruwa zuwa yankin na gabas da tsakiya, inda ta ƙara da dubban dakaru tare da jiragen yaƙi, masu lalata makamai masu linzami, da sauran makaman wuta masu ƙarfin kai har-hari da kuma kare su. tinkiya tsakanin Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yankin Afirka zai mamaye taron ƙungiyar tarayyar Afirka da za a yi a ƙarshen makon nan idan Allah ya kai mu. Ko da yake akasarin shugabannin nahiyar za su yi ƙoƙarin kaucewa ɓangaranci a cewar jami'in diflomasiyya da ƙwararru guda tara. Abin da ya fara a matsayin hamayya a Yemen ya bazu a tekun Bahar Rum zuwa wani yanki mai cike da tashe-tashen hankula tun daga yankin Somalia da Sudan zuwa gaba tsakanin Habasha da Eritrea da kuma Libya. A cikin 'yan shekarun nan, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta zama mai tasiri a cikin yankin, wanda ya ƙunshi musamman Sudan, Somalia, Habasha, Eritrea da Djibouti ta hanyar zuba jarin miliyoyin daloli diplomasiya mai ƙarfi da goyon baya na soja. Saudiya dai ta kasance mafi kankanta. Jami'an diplomasiya sun ce Riyadh na gina ƙawance da ya haɗa da ƙasar Masar, Turkiyya da Qatar. Wani babban jami'in diplomasiyar Afirka ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Saudiya ta farga kuma ta gane cewar za ta iya rasa tekun Bahar Maliya sun kasance duk suna barci tsawon lokaci a lokacin da UAE take yin aikinta a nahiyar ta Afirka. Da farko an mai da hankali kan tekun Bahar Maliya da tekun Adin dukkan muhimman hanyoyin jigilar kayayyaki, fafatawa a yanzu tana ƙara ƙaimi. Hukumar kula da kafafen yada labarai ta Habasha ta ƙi sabunta takardu da amincewa da wasu 'yan jarida su uku mazauna Addis Ababa daga kamfanin dillancin labarai na Reuters. Hukumar ta EME e ta kuma soke amincewar da kamfanin dillancin labarai na kasar ya bayar na ɗaukar nauyin taron ƙungiyar tarayyar Afirka karo na 39 wanda ke gudana a babban birnin kasar ta Habasha daga yau zuwa gobe. Matakin na zuwa ne kwanaki bayan da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa wani rahoto na bincike da ke cewar Habasha na karɓar bakuncin wani, sansani na sirri domin horar da dubban mayakan ƙungiya ta sa kai ta Rapid Support Forces a makwabciyarta a ƙasar Sudan. Habasha bata fito fili ta ce komai game da lamarin ba, yayin da EMA ta nuna akai-akai cewar labaran na Reuters na ranar goma ga watan Fabrairu ya sa ta yanke shawara ba ta yi wata sanarwa a hukumance ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce zai yi nazari kan lamarin kuma zai ci gaba da bayar da rahoto kan ƙasar ta Habasha ta hanyar cin gashin kai, rashin son kai da kuma dogaro da ƙa'idoji. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Firaministan Italiya Giorgia Meloni ta bayyana cewar Italiya da ƙawayenta na Afirka sun mayar da hankalinsu kan tattaunawar da suka yi na baya-bayan nan kan basussukan nahiyar, inda Rom ta baiwa ƙasashen damar dakatar da biyan basussuka idan suka fuskanci matsanancin yanayi. Ta ƙara da cewar, a yau kuma mun sake mayar da hankali kan wani batu da ke tsakiyar Afirka, wanda shine bashi. a yammacin ranar Juma'a ƙarshen taron Italiya da Afirka karo na biyu a Addis Ababa ta ƙara da cewar mun ƙaddamar da wani shiri mai faɗi kan batun karɓar basussuka don ayyukan raya haɗin gwiwa. Akan haka muna ƙara gabatar da sharuɗa na dakatar da basussuka ga ƙasashe da ke fama da matsananciyar hali. sai dai bata bayar da cikakken bayanin kan yadda tsarin dakatar da bashin zai kasance ba ko kuma hanyoyin da za a bi. Ɗaruruwan alƙalai a faɗin ƙasar Amurka sun yanke hukunci fiye da dubu hudu da ɗari hudu tun daga watan Oktoba na cewar gwamnatin shugaba Donald Trump na tsare bakin haure ba bisa ka'ida ba wani bincike da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi ya bayyana bayanan na kotu. hukunce-hukuncen da suka ci karo da doka kan matakin Donald Trump na hana shige da fice, amma duk da hakan gwamnatin ta ci gaba da tsare mutane duk kuwa da umarni da kotu ta bada da hukuncin cewar manufarta ta saba wa doka. Abin ban tsoro ne yadda gwamnati ta dage cewar ya kamata wannan kotun su sake bayyanawa ko kuma ta watsi da dokar da ake da ita gaba ɗaya, kamar yadda aka rubuta a fili. alkalin kotun Amurka Thomas Johnston daga jihar West Virginia wanda shugaba George W. Bush ya naɗa shi ya rubuta a makon da ya gabata yana ba da umarnin sakin wani ɗan ƙasar Venezuela da aka tsare shi a jihar. Labarin duniyan kenan da Yusuf Aliyu Harande ya karanto mana sai shiga fagen rahotanni. saura kwanaki kaɗan a kama azumin watan ramadan a wannan rahoto da wakilar gta hausa amurka ke magana tamar abadi ta aiko daga damagaran za ku ji yadda farashin kayayyakin abinci suka zama a kasuwanni yayin da ya rage 'yan kwanaki a shiga azumin watan ramadan 'yan kasuwa tuni suka himmatu wajen ganin sun yi yadda al'umma za su yi azumin nan a cikin sauki da wadata hatsi dai na daga cikin kayan abincin da ke taka rawa sosai a lokacin azumi alhaji lawal aure wani mai sai da hatsi ne a nan da magaran ya yi ƙarin haske kan yadda hatsin yake a yanzu. Ana sai alhamdulillah kuma hatsi akwai. Farashin shi yanzu yadda ake sai da shi ɗan santola nan tiya 25 bika goma sha biyu sha biyu da rabi. Gaskiya bana dai ina ga kamar ya hiran gome gabara tunda hatsin ana ɗan samun shi tunda babu yunwa wajen abinci ba sa tsada. Kenan shi yasa yake da sauki sama da bara. Akwai hatsi mu da ba ga yabakin zai sun taro ana auna. Kenan ai akwai. ana saye kaɗan kaɗan masu azumi ko suna saye to babu wanda ba a yi da yake mu ba tiya ba muke saida bahu ne muke saida kenan masu sayan bahun suna zuwa suna dan saye kaɗan kaɗan muna fatan ubangiji dai Allah ya taimaka ya ruwa asiri ya sa kayan su ƙara rige da talaka za su samu su saya daidai kowa ya sa bakin shi ba ba haka bane kuma alhamdulillah ai duka an samu rigi ga da su dai sauran kayan masarufi irin su sukari taliya mayonnaise dabino da aka fi amfani da su a cikin azumi nan ma tuni 'yan kasuwa na ta tanadi cewar alhaji isaka goma goma wani matashin dan kasuwa a nan jihar da magaram Allah farashi in Allah muna ta addu'a wanga eh, a bana kayayyakin da za su zo su insha Allah za su zo da sauƙi fiye da bara insha Allah saboda me yasa yanzu akwai in kin kula yanzu akwai kayayyaki da yawa ba irin na bara ba da ke kaya ma sun yi karamci amma a bana insha Allah kaya za su zo su ishi mutane sosai fiye da yadda ba tsammani kuma za su zo da sauki fiye da da insha Allah to yanzu abin da mahi yawa ake yawan amfani da shi cikin watan azumi musamman yanzu kin ga na farko sukari na biyu eh, mai fulawa da biyu duk da sauransu su ne mahi yawa ake amfani da su cikin watan azumi insha Allah akwai dabino sosai insha Allah eh ana sai da kaman mai sayan kilo ana saida mashi mai sayan bahu ana saida mashi haka hallo mai sayan daga bahu abin da ya sama duka ana saidawa Eh, insha Allah eh, akwai kaya sosai Alhaji Lawali Cikama shugaba ne na masu sai da kayan abinci a nan jihar da magaran a nashi waje la'akari ya yi da canjin naira wanda ya ce ya yi tasiri a karin da aka samu a bana a yanzu dai yanayin amfanin gona yana nuna ɗagawa maimakon ya shekara a ƙasa saboda canjin naira wannan ya kawo doli ana samun ƙari ga canjin naira ya yi ƙasa kuma ga abincin shi ma yana ƙari tun da zan aka ɗauki hatsi a shekaran jiya nan abin da muke saida shi ɗan Nijar ma jika goma sha biyu ɗan Najeriya jika goma da rabi to amma yanzu ya ƙara kuɗi ɗan Najeriya ya koma sha ɗaya da rabi ɗan Nijar ya koma sha uku da rabi masara duk yau kwana uku abin da muke saida ana sha uku sha biyu da rabi sha uku ba da hamsin ta samu ƙari na dubu wajen hudu yanzu ta koma jika goma sha biyar kuma ga azumi ya zo kowa yana fama ya saya mu ɗan abin da zai saye ya je a aje kafin azumi yanzu haka dai kasuwanni sun dau harama inda jama'a ke ta kokarin sayan dan abin da ya sawwaka kafin azumin ya zo tamara bari gta hausa amurka ke magana daga da magaran a jamhuriyar nijar labari. Sai rahotonmu na biyu shi ma daga kasar Nijar inda wakilin GTA Hausa amurka ke magana Ashiru Alhaji Muktari ya ce magajin garin Agadez ya kai ziyarar gani da ido a wasu sasa na kasar domin magance matsalar gobara da aka yi fama da shi. Bayan yaduwar gobara a cikin wasu kasuwanni na jihohin kasar Nijar musamman ma birnin Yamai, Difa da magaran Maraɗi da Tawa. magajin garin agadas ya jagoranci ziyara a wasu kasuwanni na cikin birnin don gani irin matakan da za a ɗauka na rigakafi kan haka ne ma aka samar da wasu hanyoyi a cikin kasuwannin da kuma gyara wasu famfuna na bakin kasuwannin don sauƙaƙewa jami'an 'yan kwana-kwana muhammad ibrahim shine mai kula da hanyoyi da kuma tsabta a ma'aikatar magajin garin ya bayyana dalilan su yin haka da kuma kira ga 'yan kasuwar nan abin da kuke gani shine foto guda na kusan kasuwar tol wanda shine ake gyara wanda a a yi rigakafi rigakafin gobaranni da ake yi a sauran garurruka kiran namu kuma ga al'umma shine su maido kan su bisa abin da yake faruwa kuma su sa ido ga abubuwan nan duka da suke faruwa a kasan mu ta Nijar su ma a nan su sare dukiyarsu wannan foto-foto da ake sawa abubuwa ne wanda al'umma ita ma ta maido hankalinta ta sare su don da aka sa su saboda su ne don a kare dukiyarsu a kare lafiyarsu. Wasu 'yan kasuwar da suka yaba da matakin na hukumomi sun bayyana ra'ayinsu suna mai cewa. Gaskiya an yi kokari saboda in kun lura ya yi shekara barkatai muna neman taimakon da za a yi a daidaita mana shi yanzu Allah ka mana adewan ga wanda ya yi kokari abinda kuma nake so ga 'yan kasuwa su mai da hankali saboda wanga abu ba abun wasa ba ne in ka ɗauki kakin sauran rijiyar an ga abubuwan da suka faru duk da komi daga Allah ne ke zowa an ga abubuwan da suka faru mun ji daɗi sosai saboda yanzu yana aiki amma da can gaskiya pompe da kan sun sha zauwa safar pompe su kunna shi ba karuwa amma yanzu alhamdulillah ga ranar ruwa ya zo normal saboda abubuwan da suke tawaka na cikin ƙasa muke fatan ubangiji Allah kare mu shi ma ministan kasuwancin ƙasar Nijar Abdullahi Saidu a yayin wata ziyarar aiki da yake a jihar Agadas a cikin wani taro da ya haɗa masu sayar da iskar gas ya ce su kula sosai ganin abin da ke faruwa a wasu jihohin ƙasar. Kahin tawa yi maradi, kahin maradi yi da magaram, kahin da magaram a yi nyame, kahin nyame yi jifa. Nan ma ku shirya a ciyaye. Paske wannan abu akwai maciya. Kuma hanyar gas wasu ke bi. Tun da wurare da yawa kun ganya mai mun gansu. akwai wurare da gas ɗin da ke wuta zandar haka nan maradi haka nan kun gane ko saboda ni akwai wasu abubuwa dole sai an kiyaye harakan tsaro ce wannan abun in yayi ba a san wane ne yake iya hita ba ko ba haka nan ba kun gani wasu lokaci gas ma da butai motoci na kaso wanda suke zuwa kai nan gana kai nan wani abu ya haru ko mutanen nan sai dai Allah kada yake iya hita yawaitar faruwar gobarar da kawo yanzu ba a san musabbabin ta ba ya sa wasu 'yan kasar na zargin cewa da walakin wai gora amiya ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar mun gode ashiru alhaji muktari ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc yanzu sai shirinmu na gaba. thank you mu kewaye duniya jama'a assalamu alaikum kuma mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci za mu faro shirin ne daga najeriya wato kasar da take shirye-shiryen wato gudanar da zaɓe a cikin shekara mai zuwa idan allah ya kai mu lokacin wato a bayan kai ruwa rana da aka yi ta yi da masu zanga-zangan neman ƙuri'a su ta yi tasiri a lokacin ba da sakamako Hukumar INEC ta amince da watsa sakamakon zaɓe kai tsaye kamar yadda aka bukata na ba da sakamakon amma ta kafar na'urar na To amma bisa sharaɗin amincewa da bayar da sakamako kamar yadda aka saba yi a da a wuraren da na'ura ta yin aiki. wannan matsaya ta biyo bayan damuwar da al'ummar kasar masu kada ƙuri'a ne suka yi ta yin zanga-zanga suna nuna kyamarsu game da wancan tsohon hanya da ake bi wanda kuma ya sami goyon bayan ƙungiyoyi masu zaman kansu da hamma da ƙungiyoyin kwadago don kaucewa duk wani hanya na magudi da a ringizon ƙuri'a a lokacin zaɓe tare da tsare gaskiya don kaucewa abin da ake gudu. masu zanga-zangan da cikinsu har da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar labour party wato peter obi ya ce yana ganin cewa wannan sharaɗi da kuma ta gindaya to ya buɗe wata kafa ce ta yamma guɗi da a ringizo a lokacin ba da sakamakon ƙuri'un da aka kaɗa. To amma dai tun da farko ita majalisar ta ƙi amincewa da shawarar ne kan dalilan rashin sadarwa a wasu wurare wato network da kuma batun matsalar rashin tsaro to amma dai a ƙarshe dai yanzu ta amince da yadda ake so ɗin a watsa kai tsaye wannan gyaran fuska da majalisar ta yi ta za ta tura shi ga shugaba bola tinubu don samun amincewarsa ana dai sa ran yin hakan zai sanya jama'a su sami natsuwa cewa wato ƙuri'unsu a wannan karo za su yi tasiri ita dai hukumar inec ta bayyana cewa aikewa da sakamako kai tsaye ita hukumar zaben ba ta da wancan na'ura ɗin nan ta e-voting system wannan mataki da aka ɗauko yanzu aka cimma matsaya shi ne hanya mafi ala inda za a gudanar da shi ta yadda wuraren da aka sami tutsun na'ura ƙuri'a su dai za ta yi tasiri wato za a kirga da ita. hukumar ta amince da watsa sakamakon kai tsaye tare da tsohon hanyar da ake bi a baya wajen ba da sakamakon zaɓen Ita wannan doka da aka yi wa gyaran fuska ta amince a tura sakamakon kai tsaye ta hanyar sadarwar da ake so bayan hmm, final take dokar da aka yi wa gyaran fuska ta amince a tura kai tsaye bayan an rattaba hannu a kan form ec8a wanda ake shigar da sakamakon zaɓe tare da hatimi da kuma sanya hannun baturen zaɓe wato presiding officer akasarin dai duk ƙungiyoyin da suka yi zanga-zangan dai sun goyi baya sun kuma aminta da wannan amma bisa ba da sharaɗin cewa a ɗauki tsatsauran mataki akan duk wata tashar zaɓen da ta ƙi bin waɗannan abubuwan da aka cimma wajen aikiwa da saƙon. yanzu sai batun rigiman gabas ta tsakiya ƙasar amurka da ƙasar iran suna ta ƙarfafa sake ci gaba da tattaunawa wanda suka fara yi a can oman dangane da batun nukiliya inda ƙasar amurka ta dage da a ci gaba da tattaunawar don samun maslaha shine mafi ala a gare su trump ya gana da shugaba na tanyahu na ƙasar Isra'ila a can Amurka inda ya jaddada cewa batu mai amsuwa ga Iran shine kawai a yi watsi da batun wato nukiliyar ta da kuma makamai masu linzami. Ita dai kasar Iran ta gabatar da shawarwari guda uku na rage yawan wato iranian ɗinta da take sa a batun nukiliya ɗin don a sassauta matsage mata wato takunkumin kare tattalin arziki na ba ta ikon sayar da manta ga waje. a takaice dai a ɗage mata takunkumin kare tattalin arziki don a tabbatar mata da 'yancinta na ƙasa mai cin gashin kanta kana kuma ta ci gaba da harkokinta na nukiliya da makamanta mai na dangi ita kuma ƙasar amurka ta dage a kan taƙaita batun wato makamai masu linzami na ƙasar iran da kuma taƙaita. irin taimakon da take taimako da goyon bayan da take ba wa kungiyoyin 'yan ta'adda a nan gabas ta tsakiya a halin da ake ciki yanzu dai taron na kasar oman ana taka tsantsan ne tsakanin kasashen biyu don abin da kaji ya dawo na kar ta san kar kada na kallon ka in ji mai komo ƙasar amurka ta yi gargaɗin da. ka iya biyo baya idan Iran ta kuskura ta ƙi amincewa da a cimma matsayar da ake son a cimma da ita dangane da batun makamai masu linzami da kuma makamanta na nukiliya. To da kada kada a nan muke zan zamu dasa aya sai kuma mako na gaba. Nabi Sani abin fashi Amurka ke magana. Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Lokaci yayi da Bala Branko zai bamu labaran wasanni. shirin mu ya fara da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United mai fafatawa a gasar Premier League na kasar Ingila inda yanzu aka ta bayyana cewa dan wasan ta Bruno Gomes da tsaya da fafata wasanni har na tsawon makonni shida zuwa takwas sakamakon raunin da ya samu a cinyarsa. Kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United din ya samu rauni ne a wasan da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da ci biyu da ɗaya a ranar Talata. da gani kansu kuwa za mu laika kungiyar kwallon kafa ta tottenham ne inda ta bayyana tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta juventus igo tudo a mazaunin wadda zai jagoranci kungiyar a rikon kwarya zuwa karshen kakar wasa na bana kungiyar ta bayyana haka ne bayan ta sallami mai horar da ita thomas frank inda ta bada tabbacin cewa yanzu haka tana yiwuwan ganin cewa ta samu mai horar da 'yan wasan ta na dindindin wanda zai jagoranci kungiyar dan mai gurbin thomas frank da ta sallame shi a makon da ya gabata to daga nan kuma za mu a bangaren cinikayen 'yan wasan kwallon kafa na duniya har yanzu dai ana turka-turka tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta chelsea da kuma kungiyar ƙwallon kafa ta baya munis har ila ita ma manchester city ta shiga ciki wajen ɗauko ɗan wasan ƙasar brazil igor thiago mai shekaru 24 da haihuwa duk da cewa ɗan wasan ya rattaba hannu a sabon kwantarakinsa da kungiyar ƙwallon kafa ta brentford nan kuma kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne ta bayyana wa kungiyoyin kwallon kafa ta chelsea tottenham da kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal na cewa dan wasan ta dan kasar brazil endrick dan shekaru 19 da haihuwa ba zai bar kungiyar a wannan bazara ba dan wasan wanda yake zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta lyon inda zai koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kakan wasa mai zuwa To bari mu leƙa wani tatabar zakuwa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Manchester United kan dan wasan Manchester United Marco Rashford dan shekaru 28 da haihuwa. Manchester United dai ta yi kudi wa dan wasan in har kungiyar Barcelona tana son safon miliyan 26 yayin da ita ma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce za ta rage farashin dan wasan. Sai dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ɗin ta yi ƙememe ta ce ba zai sa'u ba wai bindiga a ruwa. nan kuma bayan da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta baya munich da kofami kano ya sanya hannu a sabon kwantirakinsa da kungiyar ta baya munich kungiyar kwallon kafa ta real madrid da liverpool dai sun sanya ido wajen ganin cewa sun dauko dan wasan mai shekaru 27 da haihuwa sai dai dan wasan shi ma ya yi kememe ya ce babu batun barin kungiyar ta baya munich a wannan lokaci bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarun duniya amma a takaice. Sojojin Amurka na shirye-shiryen yiwuwan ci gaba da kai har-hare na tsawon makonni a kan Iran idan shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin. Jami'an Amurka biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters, lamarin da ka iya zama wani rikici mai tsanani fiye da yadda ake gani a baya a tsakanin ƙasashen. tinkiya tsakanin Saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa a yankin Afirka zai mamaye taron ƙungiyar tarayyar Afirka da za a yi a ƙarshen makon nan idan Allah ya kai mu. Ko da yake akasarin shugabannin nahiyar za su yi ƙoƙarin kaucewa ɓangaranci a cewar jami'in diflomasiyya da ƙwararru guda tara. Hukumar kula da kafafen yada labarai ta Habasha ta ƙi sabunta takardu da amincewa da wasu 'yan jarida su uku mazauna Addis Ababa daga kamfanin dillancin labarai na Reuters. Hukumar ta EME e ta kuma soke amincewar da kamfanin dillancin labarai na kasar ya bayar na ɗaukar nauyin taron ƙungiyar tarayyar Afirka karo na 39 wanda ke gudana a babban birnin kasar ta Habasha daga yau zuwa gobe. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau. Sai Allah ya kai mu ranar Litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'idarwa. da ƙarfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Ƙarfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri. daga GTA Hausa, Amurka ke magana, ku huta lafiya.